mai tambaya na tambaya cewa akwai wani hadisi na social media e hadishin social media wanda ke cewa wai duk wanda ya shelanta ma wani shigan wannan wata na zulhijja Allah ya gafarta masa zunubansa wannan hadisi hadisi ne na ƙarya ba na manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka duk wanda ma ya gani kada ya shiyarin dan idan ka yi shiyarin kana ƙara yaɗa ƙarya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan maka maq'aduhu minan nar duk wanda ya kago ƙarya da gangan a kaina to ya je ya zaɓi kujeransa a wutan jahannama wato ɗan wuta ne ka ga irin wannan in ka gani kakka kuskura kai shiyarin dan idan kai shiyarin kai ma ka tallata ne saboda haka laifin ka ɗaya da wanda ya yada ka tabbata cewa ai manzo Allah ne ya ce shi sa ka yaɗa kana ganin irin wannan duk wani malami da ka sani na sunna wanda ya san abin da yake kuma yana da ilimin ka tambaye shi zai gaya maka wannan hadisin karya ne kaga sai ka yi deleting ɗinsa ba za ka yi forwarding ba an gane kada bayan ka yi forwarding kuma ka kira kana tambaya ka riga ka yi ba cinyan ba kafan baya Allah ka shirye da mu